كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha tara ga watan Zulqada, shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hijira annabi sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da 24 ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa za mu fara karanta wannan littafi insha Allahu na hisnul muslim wanda littafi ne wanda Allah ya ba shi karbuwa a duniya kuma Allah ya sa masa albarka na babban malami doktor Sa'id ibn Ali ibn Wahf al-Qahtani Sa'id ibn Ali ibn Wahf al-Qahtani haka sunan mai mai wannan littafi yake wannan littafi ya yi shi ne akan abin da ya shafi ba da addu'o'i da za su ba wa ɗan adam kariya a rayuwarsa shi yasa ya sa masa suna hisnul muslim idan an ce hisn ana nufin wata katanga ko kariya da mutum zai iya samu ta hanyar karanta addu'o'i da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka sa masa suna hisnul muslim ɗin nan abin da ake nufi kamar wata katanga ko wani kewaye ko tsaro ko kariya da mutum zai iya samu mana mutum musulmi zai iya samarwa kansa ta hanyar addu'o'i masu inganci daga annabi sallallahu alaihi wasallam addu'o'in suna da yawa ya magana akan falalar zikiri addu'ar gabaki daya da kuma wato addu'in farkawa daga bacci sanya sutura shirya sutura shiga ban daki fitowa daga ban daki addu'ar buɗe sallah addu'ar kiran sallah addu'ar sujada addu'ar tilawa qur'ani tahiyya salatin annabi addu'o'in bacci addu'o'in farkawa cikin bacci addu'o'i magani na firgita da tsorita addu'ar kunuti addu'ar da ake bayan an yi wuturi addu'ar maganin bakin ciki da bacin rai da damuwa addu'a ga abokanan gaba addu'a ga wanda kake jin tsoron sharrin sa addu'ar biyan bashi addu'ar wa duga sunan waɗannan misalai ne nake gaya mana addu'ar da ake wa yara ƙanana dan ba su tsaro da kariya addu'ar cin abinci addu'ar bayan cin abinci addu'ar ganin wata addu'ar hawa dabba addu'ar tafiya addu'ar wane ne ga sunan dai kala kala so wannan littafi alhamdulillah yana tattare da babi babi addu'o'i addu'o'i masu tare yawa da zamu iya amfanuwa da su sama da ɗari uku da hamsin da wani abu kamar yadda muka faɗa zamu karanta shi ne ba wai karatun dalla dalla abu nan ba a'a in mun karanta addu'ar da larabcin yadda ake karanta ta sannan sai mu fassara ta da hausa shikenan mu faɗi sahabin da ya ruwaito ta da a littafin da aka fitar da ita kuma alhamdulillah wannan littafi ne wanda yake ya samu riwayoyin ingantattu daga annabi so duk wanda zai karanta wannan addu'o'i yana da garanti cewa ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wannan ba za mu ɗauki wani lokaci mai tsawo kamar yadda aka saba ba gajeren karatu ne ba mai tsawo ba sama sama haka za mu bi saboda a samu a sauke shi da wuri muke so kuma ana rikodin a cikin abin rikodin ta yadda in an gama za a iya sa maka shi a cikin waya ko rediyo ko na makamanci wannan ta yadda za a iya sa shi a memory a iya amfanuwa da shi don a bawa iyali ko kuma mutum yana tafiya yana ji a wannan littafi shi mai littafin shahararre ne wajen rubuta littattafai dama yana da littattafai da yawa a yanzu haka akwai littafi da ya rubuta sun kai casa'in littafi littafi na addini da ya rubuta sun kai casa'in shi kuma wannan littafin hisnul muslim din an fassara shi ta hanyar lugogi yarurruka da dama da aka fassara sun kai yare ashirin da shida yare 26 duk an fassara shi so littafi ne wanda yake gaskiya ya samu karbuwa da yawa kuma alhamdulillah za ga duk inda musulmi yake yana da wannan dan littafi na hisul muslim a ainihin aljihun sai yana amfanuwa da shi zikiri dan adam baya wadatuwa dole sai yi zikiri kuma da wannan zikiri ne mutum zai rayu idan mutum baya zikiri zai iya samun matsala a aqidarsa zai iya samun matsala a kariyar gangan jikinsa a kariyar kwakwalwarsa da kuma ma dai aƙibarsa da lahirarsa gabaki daya so zikiri yana da amfani sosai shi yasa mai littafin ya fara kawo hadisai da ayoyi da suke magana akan falalar zikiri da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala